sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaisuwa da girma da kuma jinjinawa ga iyayenmu shugabannin wannan makaranta jagororinta tun daga kan mai girma vice chancellor Profesa Usman Aliyu al Nafati da shi da din sa gaba ɗaya da dins ɗinsa gaba ɗaya da bukabukansa da ƙafofinsa duka wanda suke taimaka masa wajen gudanar da wannan gida mai girma gran kadi da sauran manya-manyan malamai da manya-manyan baki da ɗan uwana abokin gwagwarmaya abokin da'awa fakihi usuli lugawi da ya gabata mana da nasiha Allah ya masa albarka duka gaba daya you are highly welcome and we appreciate your existence and your personality, here in gombe state university allah ya muku albarka da yan uwana ɗalibai abokanin tafiya duk muna muku fatan allah ya albarkaci wannan zama ya yafe mana kurakuranmu ya samu cika da imani dan uwana aboki Profesa Rashid Abdulghani hafizahullah ya yi gabatarwa ya faɗi duk abin da ya faɗa abin da ya ga dama yana da yanci tun da speaker tana hannunsa Allah ya fi masa abin da ya faɗa saboda gauna da soyayya Allah kuma ya sa duka mu haɗu cikin wato jin ƙayinsa da rahamarsa an gayyace ni a wannan jami'a tawa ta garinmu ta jiharmu a wannan lokaci mai tsada don kawo ziyara da ganawa da ku ba wai don na kai ko na isa ba fata na Allah ya bani ikon sauke nauyin da kuka dora mu Allah shi albarka ga wannan jami'a Allah albarkaci masu gudanar da ita Allah Albarkaci, barkaci duk wanda yake da alaka da ita an dora mun nauyi zan yi magana ne akan wasu abubuwa kamar haka abubuwan da suke gudana a yau abinda muke kishirwa kuma muke son mu je wani abu na shari'a a kai shine bayani akan waɗanda irin shugabanni ne shugabannin kwarai kuma shugabannin da aka zaɓa sako ya ishe musu da sababbin shiga gwamnati da kuma tsofaffi da suka jaddada kujera menene ya kamata su yi wa al'umma me sifofinsu da ya kamata sifantu a matsayin sun shugabanni musamman kuma musulmi sannan malamai jagororin al'umma waɗanda da su ake damawa kuma iyaye wakilan Allah tabaraka ta'ala a cikin halittarsa menene hakokinsu ga mabiya kuma ya kamata su rayu ya kamata a rayu da su sannan mu waɗanda muke ƙasa mu ba shugabanni ba mu ba malamai ba mu mabiyan shugabanninmu na siyasa da na gargajiya da kuma mabiyan malamanmu na addini menene hakokin shugabanninmu a kanmu menene kuma hakokin mu a kan shugabanninmu wannan shi ne abin da zan tattauna a gurguje abu na farko tsari na musulunci shine an-nizamul islami tsari na musulunci tsari ne wanda yake ɗan tsaka-tsaki tsari ne wanda yake baya wuce gona da iri kuma babu sakaci a cikinsa tsari ne da aka gina shi akan kula da hakkin mabiyi da kuma kula da hakkin wanda za a bi tsarin shugabanci a musulunci tsari ne da ya gina akan al'adlu wal qist adalci tsari ne da ya gina akan gaskiya tsari ne da ya gina akan samar da zaman lafiya da aminci a ko'ina tsari ne da ya gina akan asamu wa ta'a bil ma'ruf aji abi ta hanyar sananniya tsari ne da yake gudana akan ashura in an ce shura shawara duk wanda yake shugaba ne jagora to dole akwai mataimakansa tun daga shugaban ƙasa har zuwa kansila shugaban addini shugaban ƙungiyoyi shugaban ƙabilu dole za ku ga babu shugaban da bai da mai taimakonsa to amfanin masu taimakon su zama su ne masu ba shi shawara in dai tsari ne na musulunci to dole yana karban shawara a wajen abokanan aiki sannan tsari ne wanda yake ya fifici tsarin dimokuraɗiyya dimokuraɗiyya ta wannan zamani wanda turawa suka ƙirƙire ta suka kawo ta da kuma sauran mutanen duniya tsarin musulunci kwata-kwata ba za ka kwatanta shi da tsarin demokradiyya ba ya fi demokradiyya ya girme ta ya fi ta daidai ya fi ta adalci tsarin musulunci tsari ne da yake koran dukkan hayaniya dukkan tayar da hankali dukkan rashin tarbiyya dukkan rashin girmama na gaba tsari ne da bai yadda da diktatoriya ba shine dictatorship kawai mutum ya zauna yi ta ba da umarni kawai ya ce ai ba a tambayar sa dan me yasa ko yaya za a yi musulunci bai yarda da tsarin diktatoriya a cikin alhukum ba Allah ya ce wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ka nemi shawarar su a cikin al'amura idan ka himmata kai azuma to ka dogara ga Allah a cikin al-Imran ba a rayuwa jama'a sai da shugaba musulunci bai taɓa yadda da tsarin da za a rayu babu jagora ba a ko'ina ko da a tasha ne sai an samu shugaban 'yan tasha ko da wato wuri ne wanda yake aikin banza ake yi ka dauke shi aikin banza wani abun da bai da amfani to ana so a samu shugaban waye shugaban masu aikin banzan nan saboda da shi za a yi mukhataba da shi za a yi magana ko mutane ba za su taba zama lafiya ba idan ba su shugaba wannan shugaban kuma ko musulmi ne ko ba musulmi ba haka Allah ya ga dama haka Allah ya tsara dole mutane su tafi akan tsari wani malami ya ce la yasluhu nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idza jukhaluhum sadu mutane ba za su wato ba za su taba gyaruwa ba idan suna rayuwa ta fauda rayuwa ta hayaniya rayuwa ta rashin tsari rayuwar da ba shugabanci sannan duk lokacin da Allah ya jarabi mutane aka sa jahilansu wawayen cikinsu su ne shugabanninsu to lalle ba su da shugabanni suna dai da shugaba a suna amma shugaban da za a ji daɗin mu'amala da rayuwa da shi a'a saboda ba a bawa wanda ya cancanta ba shugabanci baiwa ne shugabanci mauhiba ne shugabanci matsayi ne don haka dole sai an samu wanda ya cancanta wanda ya kamata wanda ya dace wanda ya kofin wannan al'ummar da yake shugabanta yanzu ku lura ko hanya ake bi aka je bakin titi aka je junction aka je cross ya zama babu yellow fifa mai bada hannu traffic wada babu shi ka duba yadda mutane suke hayaniya wani zai taho da motarsa ya ce sai ya wuce an tsaye da wasu wani kawai zai danno ya wuce amma abin mamaki kafin minti biyu uku za ga an fara hayaniya da zage-zage wani ya bugi motar wani wani ya ainihin wato buga wani danjarsa wani ya tsallako da mashin wani ya taho da kafa saboda ba kowa a wurin amma wallahi sau da yawa malam a manyan birane da wurare akwai wurin da za ga an fara wannan hayaniya mahaukaci shi zai zo ya tsaya mahaukaci ne fa shi zai tsaya a kan bakin danjan nan in yi haka sai ta bayarwa ita bayarwa sai an gaji zai ce kai can da aka yi sai da juyawa ba hankali amma an yi masa da'a ashe mutane ko mahaukaci ne ya zama shugabansu a wani abu dole su yi mai da'a su bi da haka kada ku taba yadda da tsarin da za a zo a rayuwa babu shugaba babu jagora bai zai taɓa yiwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban kowa amma yayi kuma ya yadda da shugabancin wasu waɗanda ba musulmi ba a tare da shi a lokacin da yake rayuwa ina su kisra ina su kaisar ina sarkin kaza ina sarkin kaza wallahi malam abin mamaki ko takarda annabi zai rubuta musu sai ya aika musu takardar nan tare da girmamawa da faɗin kalmomi na cewa wani shugaba ne jagora ne a cikin al'ummarsa ko da kai a ranka kana jin bai kamata ya zama shugabanka ba don a respecting tsarin shugabanci a musulunci yanzu ku duba annabi Musa a gidan Fir'auna ya tashi a lokacin da Fir'auna yake tsananin ganiyar fada da addini Fir'auna bai yadda da Allah ba Fir'auna bai yadda akwai wani ba in ba shi ba Fir'auna bai yadda da mulkin wani a duniya ba in ba shi ba yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku al'a'ala madaukaki in ma akwai wani allah to ni ne sama da shi in ji fir'auna ya ce wa hadihi al'anharu tajri min tahti afala a ga korama ga ga ruwa ga teku yana gudana a ƙarƙashi na bakwa gani zuwa ya je samu teku aka yi masa ƙaton gado na mulki da sarauta sai dai a zuwa gaishe shi fir'auna fada fir'auna ba a iya zuwa wajensa a tsaye haka yadda nake duk wanda zai je fadar fir'auna a ruku'i yake tafiya gini yayi gaba ɗaya ya gine fadar kawai in zaka shiga sai dai ka shiga a duke saboda mulki da sarauta irin ta fir'auna amma da Allah ya tura annabi Musa zuwa gare shi kaga annabi ne ya fi shi Allah ya san ya fi shi da shi da annabi Haruna za su je me Allah ya ce musu faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha idan kuka je wajen fir'auna ku gaya masa zance mai taushi ku sauƙaƙa lafazinku ku sauƙaƙa harshenku wataƙila ya yi tunani wataƙila ya ji tsoron Allah in ji Allah Allah fa ya san fir'auna ba zai yi imani ba amma ya ce su gaya masa kaulan layinan la'allahu ya tazakkaru au yaksha wai dan me dan a nuna maka fa dole ne sai da shugabanci a cikin al'umma da annabi Musa ya zo yana masa magana ya ce inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibuhum mu manzanni ne guda biyu daga ubangijinka annabi Musa ya ce Allah ya turo mu zuwa gare ka ka saki banu isra'ila ka daina azabtar da su ka daina wahal da su ka daina bautar da su wala tu'adhibuhum a wani gurin yace inni rasulu rabbil alamin ni ne ubangijin ni ne manzon ubangijin talikai fir'auna yayi wuf saboda jin shugabanci yace qala fir'aun wa ma rabbul alamin yace wa Musa waye kuma rabbul alamin a can a cike ce wa annabi Musa da yazo yana jidali da shi ka ji shugabanci ka ji jin karɓon mulki karfin kujera la in ittakhasta ilahan ghairi la min almasjunina idan ka riki wani Allah ba ni ba ya kai Musa wallahi sai na saka a cikin kurkuku na jefa ka na binne ka jama'a kurkukun fir'auna kamar yadda malamai suke faɗa ba irin normal kurkuku bane da kuka sani kurkuku ne da yake tonan rami a ƙasa ya fi rijiya zurfi rami ne zai jefa ka tafiya ake yi malam ta kwanaki ga zurfi ga nisa ka je ba kowa ga duhu ba haske ga ba kowa haka zai ajiye ka haske ka mutu a wurin ya ce to wallahi kai musa zan jefa ka a ciki duk da haka annabi musa ya yi ta haƙuri da shi ya ce da shi awalau ituka bishai in mubin yanzu ko da na zo maka da wani abu bayyananne da hujjoji da bayani sai ka daure ni ya fir'auna wannan mukaddima na yi muku ita ne ku gane yau ga annabin Allah ga annabin Allah annabin Musa Allah ne ya turo shi amma ya yadda da samuwar shugabancin wanda yake shugabansa a wannan lokacin duk da shugaban dagutu ne duk da shugaban azzalimi ne dan Allah da kansa cewa da shi annabi Musa da Haruna yace anitil qaumaz zalimin qaum fir'aun ala yattaqun ku tafi ku je wajen mutane waɗanda suke azzalumai fir'auna da shi da mutanensa su ji tsoron Allah wannan abu na farko kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisi ya ce inna bani isra'ila kanat tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa innahu sayakunu khulafa'a fayakthuruna qala fama ta'muruna qala fu bi bai'atil awwali fal awwal wa atuhum haqqahum alladhi ja'alahu Allah azza wa jalla lahum fa inna Allah sa'iluhum amma istar'ahum wannan hadisin Bukhari da Muslim suka ruwaito shi yace banu Isra'ila duk jin labarinsu. a da a baya annaba ne suke shiga su ina so ku ban minti daya wannan yake nuna cewa ashe a da da Allah ya halicci mutane suwa suke jagorantan suwa suke shugabantan al'umma annabawa su ne shugabannin ƙasa su ne gwamnoni su ne kaza su ne kaza ta su su humul anbiya annabawa ne suke shugabantansu ha ashe mai addini shine kamata ya zama shugaba ashe mai tsoron Allah shine kamata ya zama jagora ashe ba aibu ba ne don wanda yake tsoron Allah ya zo neman ya jagorance ku ya shugabance ku matukar ya cancanta to me yasa 'yan duniya suke kokarin koran duk wani mai sifar addini a cikin zalin siyasa me yasa yaya aka yi aka juya abun? sai a ce wai wanda bai da addini wanda bai damu da musulunci ba bai damu da tsoron Allah ba shine zai zo zama shugabanmu kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya annabawa ne suke shugabantansu annabi ya ce kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun akhar duk lokacin da wani annabi ya rasu ko suka kashe shi sai kuma Allah ya dada turo wani annabi har yanzu ya zo ya dada ci gaba da jagorantarsu ashe shugabanci na masu tsoron Allah ne su ne za su yi mutane adalci su ne za su kula da hukuk su ne suka san Allah za su girmama bayan Allah za su mutunta su za su kimanta su ya ce ku sani cewa ni ba annabi a bayana in na zama shugabanku wala ne biya ba jiki kar ku dauka kamar yadda banu isra'ila annabi ya zo wani ya zo annabi ya zo wani ya zo ni ma na tafi wani zai zo sai up annabi ya ce la nabiyya ba'di ni bayana ba annabi daka masu da'awar Mirza Ahmad Gulam yan Ahmadiyya masu da'awar akwai wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ya saba tsarin musulunci kuma kafirci ne kuma ta annabi ne daka la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana shi yasa annabi ya ta yakan waɗanda suka yi da'awar annabta a lokacinsa musailamatul kadhabi aswadul ansi wane ne da wanda suka rayu a zamaninsa da wanda suka biyo bayansa ka'ida duk wanda ya yi da'awar ya ce shi annabi ne ko a rayuwar annabi ko bayan annabi ya bar duniya kashe shi ake yi yasa manzon Allah ya tura runduna ya ce ku je ku kawo mun musailamatul kaddabi ko yana raye ko yana mace wai dan a nuna maka ba a raba kai a shugabanci dole shugaba ɗaya ne najeriya dole shugaba ɗaya ne zai shugabance ta da wanda kake so da wanda baka so dole ɗaya ne jihar ka dole shugaba ɗaya ne duk wanda zai zo sai zai zo bayansa sarki dole kwaya ɗaya ne sai dai mabiyansa ko ina da kake ji an ce shugaba kwaya ɗaya ne ka gwada ko a ajinku kai monita ne aka daɗa naɗa wani aka ce shi ma monita ne a ranar ba lallai kai bacci ba saboda an maka kishiya wai duk wannan ana so a nuna mana musulunci fa yana da jagoranci dole mu sa wani a gaba guda ɗaya to ku musulmi me ya kamata ku yi ku shirya waye za ku sa a gaba din da zai taimake ku waye zai biya muku bukatunku waye zai kula da interest naku waye zai kula da talakawanku waye zai kula da talaucinku waye zai kula da bukatunku waye zai kula da jahilcinku da rashin ilimin ya inganta muku ilimi wa zai daga kasuwancinku wa zai inganta tsaronku wa zai mutunta matanku wa zai mutunta iyayenku wa zai kula da dattawanku zagajiyar gajiyayyu wanda sun yi ritaya ba sa aiki ko kuma tsufa ya kama su suna zaune waye zai taimake su waye ma yake tunanin su wa zai kula da ƙananan yaranku masu tasowa nan da shekara arba'in su ne za su zama jagorori wa yake da wannan focus wa yake da wannan zurfin tunanin da zai iya taimaka ka wannan al'umma shi ya kamata ku tsaya ku yi karatun ta nazo daga nan ya kamata mu gane cewa lallai mutane suna da tsananin bukatar shugaba a cikin tsarin rayuwarsu kuma na gaya muku cewa lallai shugaban nan lallai ne dole ne son samu a samu mai aiki da shari'ar Allah amma idan ba a samu ba dole kowaye ma ya zama jagoran mutane don kar a bar mutane su yi ta zubar da jini imamu ahmad yake cewa alfitinatu Idan lam yakun imamun yaqumu bi amrin nas mutane suna cikin fitina duk inda mutane suka taru in dai ba a samu imam jagora da zai rinka kula yana monitoring al'amuran su batu suna cikin fitina da haka batun a ce za a taru mutum 20 30 40 ba jagora ba shugaba ba ta taso ba na jiha ballantana ƙasa na kaza na kaza alfitna fitina in ji imamu ahmad idza lam yakun imamun yaqumu bi amrin nas ya zama babu shugaba da zai tsayo akan lamarin mutane mu yan tsakiya ne ba mu da wuce gona da iri ba mu da lalacewa da sakaci wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah ya ce ku mutane ne yan tsakiya ba wuce gona da iri ba sakaci kamar yaya yan tsakiya addinin musulunci ko al'ummar musulmi umma ce wasatan a tsakani take ba ta rayuwa irin ta 'yan jahiliya waɗanda suke ganin cewa saba wa shugaba saba wa jagora wannan burgewa ne an yi wannan rayuwa ta jahiliya rayuwar kisan kai rayuwar fashi da makami rayuwar zubar da jini rayuwar faɗe da ta'addanci wa mata rayuwar rashin mutunta juna an yi wannan rayuwar to musulunci baya goyon bayan irin wannan tsari da za a gudanar da mutane mutane su rayu babu shugaba waɗanda suna ganin cewa al'inqiyadu lahu wato adamul inqiyadi lissultani fadila wa rif'a wai kin yin da'a wa shugaba kin yin da'a wa jagora wai wannan wani matsayi ne wai wannan burgewa ne kamar yadda yau wasu suke kokarin su dauki wannan riga su rataya kansu wai mutum ya fito ya yaga shugabansa ya zazzage shi ya ci mutuncinsa ya wulakanta shi ya bata shi ko a rediyo ko a talabishin ko a wani wuri ya yi wannan a yi masa ihu a ce wai shi jarumi ne wai wannan shi ne birgewa to wannan kuma ba tsarin addini ba ne musulunci ya zo da girmama na gaba musulunci ya zo da ganin kimar kowaye shugabanka rayuwa ce ta jahiliya ba a yin asam'u wa ta'a ga wai shugaba su a wancan lokacin gani suke yi zilla ne gaskanci ne ka wai jagoranka mahala ne tozarta ne ka bi shugabanka kuma naqsun ne fi rujulati wal ilmi wal karama tawaya ne a ce wai namiji wai yabi wani matsayi a ce wai kana da wani zaka bi a'a wannan rayuwa ce ta jahiliya da musulunci ya zo sai ya kore ta sannan wasu daga cikin ahlul kitabi su kuma suna da wuce gona da iri su kuma sai suke girmama shugaban sama da yadda za su girmama Allah sama da yadda za su girmama shari'a sai suke wuce gona da iri suke guluwi kenan ana mai da'a din har da'ar da za ta kai a saba wa Allah to musulunci kuma bai yadda ba a yi wa shugaba da'ar da za ta kai a saba wa Allah dan Allah shine shugaban kowa tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun masu masu bautansu da malamansu da shugabanninsu iyayen giji ba Allah ba wannan zargi ne Allah ya yi a kansu suratul tauba sai shi amma yadda ya zo a cikin hadisi a nan adi bin hatim at-ta'i ya ce ya rasulallahi inna lasna na'buduhum mu ba shugabannin nan namu ba wai bauta muke musu ba sai annabi ya ce a ai ba ana nufin ku yi sujada da rukuyi gare su ba abinda ake nufi bautar shugaba alaisu yuharrimuna ma ahalla Allahu fa tuharrimunahu ba suna haramta muku abinda Allah ya ce halal bane kuma ku kuma ku dauka haram din ne Allah ya ce halal wani shugaban ka yazo ya ce haram Allah ya ce ayi wani shugaban ka ya ce ba za a yi ba Allah ya ce ayi imani shugaban ka ya ce ayi kafirci wannan ai bauta ce kuke musu yace bala yace gaskiya suna yi haka kuma suna haramta mana abin da Allah ya halatta ko su halatta mana abin da Allah ya haramta annabi ya ce fatilka hiya ibadatuhum ai wannan shine bautar tasu hadisin imamu tirmizi da imamu ahmad jiya wani bawan Allah ya kira ni dan Najeriya ne daga China yace mallam ina da tambaya yace akwai wata ɗaliba abokiyar karatu na yar China ce muna karatu na digiri da ita tana cikin damuwa da bakin ciki akan halin da ke ciki nace me ya faru yace malam gwamnatin China duk dan China musulmi a jami'a a university bai sai sallah ba kuma duk wanda aka ga yana sallah in dan China ne sai dai in forina ne to an kore shi to yarinyar nan yau tana da shekara kaza za ta yi digiri din kuma ita musulma ne iyayenta musulmi ne a inda suke a garin su. kuma dokar jami'ar ba a sallah sai forina ne zai sallah su ma da inda aka ware musu yi sallah amma dan china bai zai yi ba na ce to ba za ta ɓoye ta yi ba ce duk kyamaroni ne a makarantar to a ɗakin ta ta yi fa ya ce duk 'yan china su su shida hudu ake sa su a ɗakuna tana fara yi 'yan uwanta za su kai rikod ɗinta makaranta ga karatu ga son karatu kuma ga ba sallah to sai zuwa yaushe wai sai dai in ta yi hutu ta koma ta je ta tara sallolin kaga wannan akwai bala'i to kaga irin wannan shugabanci shine dictatoriya shine dictatorship to musulunci bai yadda da irin wannan tsarin ba ko a tsarin arnan ma na duniya ma kafirci ma ai akwai freedom of religion akwai yancin addini amma su a ƙasarsu ba haka ba ne sun murƙushe wannan haƙƙi na ɗan adam amma kaga da yake akan munafurci da rashin gaskiya ake rayuwa ai babu wani ɗan human right da a duniya zai magana ce ina waɗannan musulmin a nema musu haƙƙinsu to ya za a yi malam na ce babu ku musulunci idan ba sallah ɗayan biyu ko dai ta haƙura da jami'ar nan ce ai to sai dai in ba za ta yi wata jami'ar ba to ko kuma ta yi sallah duk yadda za ta yi ya za ta yi na ce ta zauna kamar tana karatu ce ta yi haka tana ɗagawa tana saukewa tana ɗagawa tana saukewa in azahar ta yi ta yi ko a aji ne ma ta yi ko a ɗaki ne ta yi ko a wani guri ta yi ko a kwance ne ma ta yi amma matukar za ta yi ruku'i da kaza babu ya ce to ai ba ta da hijabi na ce to ba ta sa hijabi ya ce ai haram ne su sa hijabi ai ai yar china ba za ta sa hijabi ai ba a sa hijabi ai malam duka wannan ina ba ku wannan labarin don ku gane ni'imar da mu muke ciki wallahi tallahi mu gode wa Allah Allah mun gode maka to irin wannan tsari musulunci bai yadda da shi ba abu na gaba shi ne ana so shugaban da zai jagoranci mutane da wanda zai zo nan gaba da wanda yake ciki ya kula da wasu abubuwa kafin ya zama shugaban amintacce da aka yadda da shi kuma a so shi ko musulunci ya aminta da tsarinsa shine shugaba adili ya kula da wasu abubuwa alkulliyatul khams da ake faɗa dole ne shugaba ya kula wa mutane da addinin su shine hibzuddin dole ne shugaba ya kula wa mutane da rayukansu shine hibzun nafs dole ne shugaba ya zama yana kula da mutuncin mutane shine al-irt hibzul irt dole ne shugaba ya zama yana kula da hankulan mutane shine hibzul aql dole ne shugaba ya zama yana kula da dukiyar mutane shine hibzul mal duk shugabanci na duniya gaba daya ba zai zama amintaccen shugabanci ba idan baya respectin waɗannan abubuwa guda biyar kuma duk inda shugaba yake dole sai ya tsare wa mutane waɗannan abubuwa ko musulmi suke ko ba musulmi ba na farko addini dole ne ka bar mutum ya addinin da ya zaba dan ko musulunci ba a ce ka tilasta wa wani sai ya shiga ba ba ce dan mutum shugaba musulmi ne ya ce dole mabiyansa kowa sai ya yi sallah ba la ikraha fi din qad tabayyana rushdu min al babu tilashi ba a cewa wanda ba musulmi ba a dole dole sai ya zo ya sallah yana da choice in ya ga dama yayi in ya ga dama bai zai yi ba idan yana da cocinsa ba a ce ka je ka rugurguje masa cocinsa saboda kai shugaba musulmi bane ba ka bar shi ya je yayi yana da yanci duk da abin da yake yi Allah baya so amma a matsayinsa na ɗan adam da yake existing a bayan kasa, yana da yanci ya yi addininsa ba wai don ka yarda da addinin ba amma yanci ne nasa na ɗan adam da haka babu maganar wani shugaba ya zo ya hana mutane yin addini ko ya takure masu addini musamman musulmi da aka fi sa musu ido ku kyale su yadda kuka gansu a haka ku basu su je sallah ku basu su yi azumi ku bar su su yi karatun ƙur'ani ku ba su su tsare matansu su rayu da su a bisa tsari na addininsu da suka yadda har ne ma ya rayu a ƙarinsu ne ya ga dama to me yasa za a sa ido akan musulmi dan matarsa ta saka hijabi dan ya ce ya kula da ita katta yi kaza katta je kaza da haka yanci ne na mutane a basu su dama su yi addinin su sannan kuma duk rai duk abin da zai taɓa ranmu dole ne a tsare mana shi kaga shugaba bai kamata ya yi bacci ana kashe mutane ba duk shugaban da za a zo ana kashe mutane yana kwance wallahi wannan bai zama shugaban kwarai ba zama bai same shi ba dole ne ya biya zai tsare rayukan mabiya sannan haka abin da ya shafi mutunci duk abin da zai taba mutuncin wani bai kamata a kyale ba yanzu kaga wannan shirbici da aikin banza da ake yi a bar wani karamin mutum wanda bai kai ya kawo ba ya rinka zuwa yana cin mutuncin masu mutunci a ɗauki hotonsa a yi bidiyonsa ya ɗora a talabishin ya ɗora a facebook ya ɗora a whatsapp ya kira sunan kowa ya zagi wanda ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama an san inda yake masu mutunci ya zagi masu mutunci ya ɗaga marasa mutunci ya kamata gwamnati ta rinka kula da masu taɓa mutuncin wasu a hukunta su wannan shine tsari na gwamnati na ƙwarai ba wai a bar kowa ya zo ya ci kashi yayi abin da ya ga dama ba ba a ganin ganin girman masu girma ba a tsare mutuncin masu mutunci sannan hankali duk abin da zai taba hankali kamar yawo da kwayoyi kamar shan giya kamar shan kaza duk abin da zai iya taba hankalin mutane to a daina barin sa yana yawo da yanci a kafa masa dokoki da ka'ida bai kamata a bar yara suna lalacewa suna shan kwaya suna sukan mutane su kashe su ba bai kamata a kyale suna shan kwaya suna tsare hanya suna zubar da jini ba wannan ba daidai ba ne haka kuma duk abin da zai taɓa dukiyar mutane duk abin da zai kawo lalacewar tattalin arziki dole ne shugaban mutane shugaban ƙasa yake ko gwamna ko kuma shugaba ne na jami'a ko shugaba ne na wata lardi ko shugaba ne na wata al'umma ko sarki mai rawani dole san ya zai tsare duk abin da zai iya taɓa waɗannan abubuwa na mutane gaba ɗaya musulunci shine wannan babbar jaka da ya zo da ita da take kula da waɗannan abubuwa da muka yi muku bayani ya ku yan uwana ku sani cewa Allah ya yi bayani akan shugaba na kwarai ba zai yi aikin banza ba yana kusa da Allah yana ƙarƙashin inuwar Allah hadisi ya zo sahihi manzo Allah ce sab'atun yudhilluhumullah wasu mutane guda bakwai Allah zai sa su a inuwa fi zillihi yawma la zilla illa zillahu ranar da babu wata inuwa in ba inuwar Allah ba daga cikinsu mutane bakwai ɗin annabi ya ce imamun adil shugaba mai adalci shi kam ana cikin shan zafin rana a kiyama lokacin da rana ta yiwo ƙasa-ƙasa tana ƙona mutane shi kan a lokacin yana cikin inuwa saboda wa mutane adalci a ofishinsa ya wa mutane adalci a jagorancinsa ya wa mutane adalci a lokacin mulkinsa menene adalci ka ajiye kowane abu a inda yake shine al'adulu me zalunci canjawa abu wurin da ya dace yanzu adalci ne in ɗauke ka aiki takardar ka ta cancanci dubu talatin da biyar sai na ce a baka talatin da biyar ɗinka zalunci ne baka cancanci talatin da biyar nan ba in ɗauki dubu ɗari biyu in baka saboda ina kusanci da kai wannan shine zalunci saboda ka ajiye wani abu ba inda yake ba idan baka gane ba lokatan yanzu hula kaga a kaina take to wannan shine adalci an ajiye ta inda ya dace to amma yayin da ni na ciro hula ta na sa ta a kafa kawai sai aka ina ta yawo da da hula ta a kafa sai a ce malam yayi zalunci ma'ana ya sanya wani abu ba inda ya kamata ba shi adalci shine ajiye komi inda ya cancanta inda ya dace wannan ana buƙatar shugaba ya zama mai zurfin tunani yana lura da abubuwa yana ajiye sa inda suka kamata ko da ku za su yi magana su yi surutu su ce kaza su ce kaza a'a kai ka san me kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan masu adalci innal muqsitina inda Allah ala manabira min nurin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu masu adalci suna kan mimbarai na haske ranar tashi alkiyama mumbari tuddai suna sama na haske ba don komai ba saboda adalcin da suka yi kuma mutane ne da sun rayu sun yi adalci fi hukumihim. a cikin hukunce-hukuncensu sun yi adalci a kan iyalansu sun yi adalci ga duk wanda suke jibintan al'amarinsa duk wani shugaban da Allah ya taimake shi ya rayu a wannan tsarin to yana kan haske ranar tashi alƙiyama matukar ya mutu yana musulmi Auf ibn Malik ya ruwaito yace mu ya gaya mana khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum zababbun shugabannin ku sune wanda kuke son su suna son ku kaji shugaban arziki shugaban kwarai in na ce shugaba ba har mai unguwa ina nufinsa in na ce shugaba ba sai na tafa dan wane wane wane wane ba duk wanda ya san jagoran mutane ne to da shi nake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zababbu a cikin ku wanda kuke son su saboda su kuke son su saboda gaskiyarsu kuke son su saboda jajircewarsu kuke son su saboda riƙon amanarsu kuke son su saboda tausayinsu kuma su ma suna son ku don kuna son su yuhibbunakum wa tuhibbunahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafiya sharri a cikin gabanni. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم sune shugabannin da ba kwa san su kuma su ma ba su san ku uwa ka uban ka su zaga ka zaga ni za a yi wa kaza wallahi za ku garshi mutunci ni za a yi wa kaza wallahi zan muku kaza idan shugaba yana fada da mutane ku ji wannan siyasar idan shugaba yana fada da mutane sai ya ƙiye musu a hanya ko da sun cancanta musu hanya alhali kudin ƙasar kuma nasu ne gaba ɗaya ba ruwan Allah da cewa sun zaɓe ka ko ba su zaɓe ka ba hakkinsu ne ba ruwan Allah da cewa suna faɗa da kai ko kana faɗa da su tun da ka karɓi ragamar shugabantarsu dukiyarsu ne ƙasarsu ne to dole suna da hakki kai musu aiki baya son su ba sa son sa don haka sai ya ƙiye musu hanya wallahi ko shugaba musulmi ne in ya hau kujerar mulki ya ce wai dan bangare kaza ba sa so na ba sa yi na ba zan musu aiki ba wallahi sai Allah ya tambaye shi saboda ai kudin kasar dukiyar ai ta kowa da kowa ne Umar ya ce ina jin tsoron a shugabanci na raƙumi ya tabo daga Iraki ya yi tuntube a hanya zai je madina kada allah kama ni ya yi ban gyara wa raƙumi hanyarsa ba raƙumin nan na musulmi ne ko ba na musulmi ba na kowa da kowa hanya ta waye ta kowa da kowa ne ina wanda suke barin hanyoyi ana ta haɗari mutane suna mutuwa ku je ku tambayi waɗanda suke kula da harkokin hanyoyi da haɗura yan road safety su ba ku lissafin duk shekara a jiha a kaza a hanyar kaza daga Gombe zuwa Kano daga Kano zuwa Abuja daga Abuja zuwa Lagos daga Lagos zuwa kaza daga kaza zuwa kaza adadin mutanen da suke mutuwa ake estimating wallahi hankalin ku bai zai dauka ba yana daga cikin hadarin shugabanci idan mutum ya kuskure suka ce a wannan wannan kaɗai sai ya zama masa get da aka magana ku yi ni ku zaɓe ni ku zaɓe ni ka shirya za ka yi abin da ya kamata wallahi ko arne ne zo ya fadi a mota saboda sakacin baka gyara masa hanya ba wallahi sai Allah ya tambaye ka wallahi ko sun gaya muku ko ba su gaya muku ba in dai mutum zai yi shugabanci billahi azim sai Allah ya tambaye shi ku ci da yawa ko ku ci kaɗan shugabanci yana da nauyi shugabanci yana da hadari shugabanci sai wanda ya kimtsa sai wanda ya shirya da haka mafiya shirri. na shugabanni a cikinku su ne waɗanda ba sa son ku ba kwa son su wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuna tsine musu kuma su ma suna tsine muku duhu na dukan duhu zulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur iyad ibn himar kafin nan sai mai riwaya ce to in dai haka ne ya rasulullahi afala nuqatiluhum shugabannin da suke zagin mu mu ma muke zagin su ba sa mu ba ma san su mu ɗauki makami mana mu yaƙe su ya rasulullah annabi ce la la la ma aqamu fikum as-salah mutuka sun bari ana sallah ma aqamu fikum as-sala matukar ana sallah a cikin matukar sun bari ana sallah a cikin ku to kar ku yake su wannan koran khawarijanci kenan daga musulunci Faɗa da yaƙar aƙidar daukan makami a yaƙi gwamnati ba aqidar kwarai bace ba aƙidar islama bace ba a yadda ba saboda zubar da jini zai yawaita mutumin da ya fi ka ƙarfi yake da soja yake da ɗan sanda yake da na sama yake da na ƙasa yake da mai uniform da yake da mara uniform yake da makami da wanda ake gani da wanda ba a gani yake da kuɗi yake da ƙasa yake da kaza yake da kaza ka ce don saboda ya saba wa ra'ayinka ko bai yi abin da kai kake so ko abin da Allah yake so ba za ka fito ɗan tsirari kai ka riƙe makami ka ce za ka yaƙe shi za ka yi hasarar bayan Allah ne za a kashe mutane wannan shine hikimar da shari'a ta ce ko da shugaba zalunci yake yi to ba a yadda a ɗau makami a ce za a yaƙe shi ba saboda me za a yi barin mutane da yawa za su kashe mutane to ran mutum ɗaya ran mutum ɗaya kun ga girman ka'aba ko to wallahi mumini guda ɗaya ya fi ka'aba matsayi a wajen Allah in ba ku gane karatun ba da a kashe mumini mutum ɗaya gwanda a samu gire da a rugurguce ɗakin kaba shi fi soke a wajen Allah tabaraka wa kai ba wannan ba annabi ya faɗa a cikin hadisi sahihi ran mutum ɗaya ku kashe mutum ɗaya ku yi sababin kashe mutum ɗaya ku ta da hayaniya da rikici a kashe mutum ɗaya mumini gwanda duniya ta tashi ba ɗaya da abin da ke cikinta wannan duniyar da gine-ginenta da dukiyarta da arzikinta da kazaɗinta da a kashe mutum ɗaya a wajen Allah Allah ya ce gwanda duniyar ta ƙare ga baki ɗaya banda mutanen cikinta to kaga maganar zubar da jini musulunci baya promotin zubar da jini duk aƙida duk wata da'awa da ga tana supporting a yi kisa a kashe a zubar da jini a yi kaza la wannan ba manhajin salaf ba ne shine yasa ahlus sunna suka zama wasat su tsaka tsaki suke ba su yadda da wannan ba su aminta ba malam annabi yana raye malam an yi kafirci yana raye yana matsayin annabi an yi shirka malam annabi ya rayu a garin makka gaba ɗaya jikin ɗakin kaba gumaka ne sun kai ɗari uku da sittin wannan kabar da kake zuwa kake dawafi yau a jikinta wallahi akwai lokacin da duk aka makale gunki idols kuma annabi zai zo ya dawa dawafi yana kallo yana ji yana gani zai juya ya tafi bai zo cire su ba sai da ya samu karfi ya samu fawa ya ga zai iya ya zo ya ta zunguro su wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batil kana zahuqa ga ya musu gaskiya ta zo ƙarya ta rugurguje daman ƙarya jiya ce amma sai yanzu ta rugurguje ya sauke su kuma aka zauna lafiya yaya mutum zai je taro yaƙi bai shirya wa yaƙi ba yaya za ka taro wa mutane rikici kana da ruwan da za ka ba su in aka yanke musu ruwan sha kana da famfo kana da man da za ka ba wa motocinsu in ka taro yaƙi da rikici kana da masarar da ka ajiye musu in za ku shekara goma kuna yaƙi kun tare da wannan abincin masana yaƙi suka ce in za a yi yaƙi na shekara goma to sai an tanadi abincin shekara ɗari in ma za a yi kana da network ɗin da za ka ba su su yi mu'amalolin su na larurar rayuwa a'a ya kamata musulmi mu waye duniya ta waye kar mutum ya jefa kansa cikin bala'i da fitina wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa asiru inna allaha yuhibbul musinin manza Allah ya faɗa a cikin riwayar da iyad ya ruwaito yake cewa manzon Allah yana cewa ahlul janna thalatha yan aljanna guda uku ne zu sultanin muksit muwaffaq mai mulki shugaba mai adalci wanda Allah ya datar da shi adilin mutum ne kuma duk abin da zai zai ya dora shi a daidai yace wa rajulun rahimun raqiq raqiqul qalbi mutumin da yake da tausayi sifar dan aljanna ne mai tausayi mai taushin zuciya ga dukkan na kusa da shi ga dukkan musulmi kuma afifun muta'affif kaman me wanda kullum yana kokarin kamewa a cinsa kamewa a shansa kamewa a mu'amalarsa kamewa a sha'awarsa yayi hakuri da talauci baya bala baya roƙo baya baya baya ya kame mutuncinsa bai da ci bai da sha amma ya tsare darajarsa zu iyali ga tarihi iyali annabi ya ce irin waɗannan yan aljanna ne daga cikinsu kaga akwai shugaba mai adalci wanda yake wanda yake mai dacewa a cikin ayyukansa umar ibn abdulaziz ai kun san shi ko babban shugaba ne yana cikin shugabannin da duniya ta yadda ya zama shugaba kuma ya yi adalci zai taɓa yiwa a rubutun tarihi a zo ana maganan wani shugaba da ya taɓa yin adalci ba a kawo wannan dattijan bawa Allah Umar ibn Abdulaziz ba amma wallahi malai yana kan mulkinsa sai ya ga cewa yi eh, shi fa yana so ya gane wai yaya yana so ya ƙara fahimtar yaya ake ake gane shugaba adali shugaban da ya kamata ya jagoranci mutane malam bari ku ji abin da ya yi Hassan al ya aika wa takarda Ya yace akar makalla a matsayin na tabi'i almajirin sahabbai Don Allah gaya mun yaya sifar shugaba na kwarai yake don in kwatanta in jarraba malam ku zo ku duba ku ga bambancin mu yau da waɗancan mutane sai dai mu ce inna Lillah, wa inna ilaihi raji'un Hassan al-Basri ya ɗauki takarda da biro ya rubuta masa malam suda shugabanninsu suna da alaka da malaman addini da haka idan sun tashi bukata sai su tambayi malaman addini su ce me ya kamata mu yi mu kuma yau kokari ake shugabannin nan a raba su da alaka da malaman addini ba kunya ba tsoron Allah kuna ganin shugabannin nan kiristoci za su je coci cocin su su cire kulansu da abin a shafa musu albarka irin tasu ta kiristoci su je coci su yi kaza amma mu yana jin tsoro a ɗauki hoton sai na masallaci ba za ka gan shi a wajen wani taron addini ba saboda rauni saboda da'af su waɗancan suna yi kai kuma ba ka iya yi mu ne kuma gatanka mu ne ƙura'ar taka mu kake bi ka ce mu taimaka maka amma bayan ka mulki kuma kana kyamar mu kana gina addini ba ka zuwa program na addini kana jin tsoron kada a ɗau hotonka a ce an ganka wajen addini duk abin da aka ce na musulunci ne ba za ka zo ba amma su kuma suna nan suna taimakon yan uwansu in fason and kind duk suna yi amma kai ba ka iya yi ka gyara kowa ya san gidan uban shi duk wanda aka yi rugugu rugugu rugugu ina ke koma cikin yan uwansa da danginsa masu sallan nan masu addinin nan masu ibadan nan masu tsoron Allah nan su ne gatanka suka kake raba masara Suka su tura wa taimako ka ce yi maka su kake kaza yaya kuma yanzu ka hau za ka manta da su ka samu dama amma ba ka yi wa Allah aiki kuma ka ce a roƙa maka Allah ya baka kuma Allah ya baka dama ka yi ka yi wa Allah aiki kun bar coci coci a ƙasashen nan yau coci coci a ƙasashen nan jiragen sama suke mallaka fasto fasto jiragen sama suke hawa kun bar masallatan Allah cikin bara roƙo wai har yanzu a najeriya ba mu kai matsayin da masallaci za a buɗe masa wani abin da zai dogara da shi ba a ba shi wata kwangila mai ƙarfi da zai riƙe masallacin nan shekara talatin a kula da shi babu wannan basira babu wayo ka zo ka ce su taimaka ma sun taimaka ma amma duk lokacin da ka zo ba da kwangila mai ƙarfi ba ka ce a bari ka kira kungiya kaza ko masallaci kaza ko foundation kaza ka ba su wata kwangila da sai sun shekara hamsin ba su nemi taimakon kowa ba sai su taimaka kwangila dai ta isa a yi wannan abin wallahi amma mu din ma ba mu da basira ba mu da ganewa iyakacin tsadar mu lokacin da za a yi zaɓe a ce a baku kaza ƴaƴan kaji cak cak cak cak kun cinye an kore ku ba focus ga ayyuka yara nawa za ka ɗauka mana a wannan jihar tamu yara nawa za ka ɗauka mana soja tunda yanzu Najeriya mai na maina ne nawa zaka dauka mana immigrations nawa zaka dauka mana DSS nawa zaka dauka mana custom nawa zaka dauka mana federal abu nan ayyuka manya manya a federal government babu abinda kowa yake jira miko miko ranka da zubo ya zuba khalas ya zo a mulkin sa ya dauki kwangilan naira miliyan dubu ya ba wa karuwa kai kuma kana da mutum dubu ɗari barkate kuma ka ba shi taimakon da wacce bata ba shi ba kuma bai iya baka kwangila ta halal ta naira miliyan biyar ba kwangila halal ne yi ko ba baka kudin haram ba sai a baka kwangila ka yi har yanzu kungiyoyin addinin mu da masu wa'azin mu da da'awar mu su ware ba ni na faɗa na ce in har ɗan siyasa zai zo ya ce wata ƙungiya ta addini mabiya a ba shi goyon baya a taimake shi wallahi mun fi karfin buhunan shinkafa ko buhunan masara aiki za ku ba shi babban aiki kwarai kuwa muna da makarantu ɗari nawa za ka gina mana muna da yara mun tanade su duk sun gama digiri mutum nawa za ka ɗauka mana aiki kafin ka sauka a yi a rubuce a ka'idance su waɗancan ɗin haka suke yi ko kuma ba kwayi. shi ne muka san mun zaɓe ka kace muke mu amma kawai mutane an zo an ba sun ci babba a cikinmu an ba shi dubu ɗari biyu dubu ɗari uku miliyan ɗaya kalas ba fa. la shugaba na kwarai shine mai kishin ya zai taimaki al'ummarsa ita kuma mabiyar ta kwarai ita ce mai tunanin yaya za a taimake ta kuma matsala ta ni da ku yau duk wanda ya je gurin wani shugaba waɗannan ne shugabannin da muke zagin su da mutum ya je da yan rigar ya samu zuwa abinda da zai fara cewa yalla ba ina da matsala ina da matsala ba wai al'umma ta tana da matsala ba kowa burinsa a biya masa personal bukatarsa ya za mu yi daraja a wajen mabiya ya za mu yi kima ga 'yan uwanka da 'ya'yanka suna zaune ba aikin yi yaran mu suna zuwa abuja neman aiki a kore su yaranmu suna zuwa neman soja a kore su a bakin gate yaranmu suna ci a zo a cire sunansu sai yaro ya gama wahala ya kusa passing out kawai sai a turo an cire sunansa kuma wallahi sai kaga an sa sunan wani ba shi ba me yasa mai gidansa ya zo ya bada sunansa dan ya damu da shi kai ina naka mai gidan kun ga kai matasa da ku nake in ba ku canja siyasar nan ba za ku ta zama a kar ku zama wayayyu siyasan nan fa ba ƙur'ani ko hadisi za su yi aiki da shi ba ba harka ce ta maslaha me za ka yi mana tunda ba tsarin Allah ya ce annabi ya ce ake bi ba to duniyar tamu ya za su gyara mana ita yaran mu ba sa iya karatu a jami'a saboda talauci yaran mu ba sa iya shiga kaza yaran mu ba sa iya shiga kaza wallahi wani yake gaya mu ya ce akwai wata ma'aikata wallahi da aka zo lissafa malam fiye da rabin ma'aikatar gabaki daya wato yan kudu ne wani wani wani wani wani kirista ne aka dauka a gurin duk shekarun da ya gaba ɗaya shekara wajen takwas duk inda za a dauki ma'aikaci yaran sai ke kawowa da aka sun mamaye wurin gabaki daya aka ce daga nan zuwa shekara talatin in dai wani zai hau to ba mu bane su ne za su yi ta hawa ya yi planning kaifa babu abin da ya dame ku a baku ku sha ku yi ihu ku kona gidan wani ku soki wani ku liƙa fasta ku yi zage-zage ku yi doke-doke a ɗora ku a windo kuna ihu an ba ku makami kuma ga ɗan sanda yana raka ku ga soja yana bin ku an ba ku makami ku kashe kanku ku soki junanku bayan wata ɗaya wata biyu sai ka nemi mutumin ka rasa ba matarsa ba a ɗansa yau yana ingila yau yana amerika 'ya'yansa suna suna dubai suna kaza kai kuma kana kar matsiyaci ba abin da ka samu saboda ka yi tunani mai kyau ba da haka muna so mu samu canji a canja tsari a canja tunani mu ji ana yi da mu wannan shine ribar siyasa. in ba haka ba me a ciki babu wani abu a ciki Allah ya gana da mu umar ibn abdulaziz ya ce wa hasan basri ina neman taimakonka da Allah ko za ka yi min bayanin yi shugaba na kwarai ya kamata ce zama ga amsar da ya bashi ya ce duk shugaban kwarai kamar uba ne da ɗansa da yake matuƙar son sa buge-buge duk uban kwarai so yake sa ɗansa a makaranta ya bashi nazari mai kyau ya bashi firamare mai kyau ya kai islamiyya ya haddace ƙur'ani a ce ɗansa ya yi ƙoƙari ya kai shi jami'a ya sama masu aiki better job ya inganta mai rayuwa yana kwanciya ya ta dan sai yana taimakon su to duk shugaba na kwarai so yake ya gina al'ummarsa su zama su za su jagoranci su zauna rayuwa cikin aminci da jin daɗi kamar ɗa ne da uba ya ce har yanzu ina gaya maka shugaban kwarai shine kamar uwa da ɗanta ka kwatanta yaya uwa take da ɗanta yadda take kula da shi ta ba shi da safe ta ba shi da rana in bai da lafiya ta kai shi asibiti in yana kuka ta rarrashe shi idan ba abin sawa ta ba shi rigar sawa idan yana so ya je wani guri a kai shi wurin jin daɗi a yi masa damuwa a yaye masa wannan shine sufan shugaba na ƙwarai shin haka shugabanninmu suke abu na hudu ya ce shugaba na ƙwarai shine wanda yake kaman wasiyul yatama kamar wanda aka ba wa wasiccin yara marayu da khazinul masakini wanda yake mai kula kifa na miskinai da aka bashi abincin miskinai da yake kula yake taimaka musu ma'ana shi shugaba ji yake kaman bayi waɗanda suka zaɓe shi kaman marayu ne a hannunsa annabi ya ce ana wa kafilul yatimi ka hatini fil janna da ni da mai kulawa da maraya kamar haka muke a gidan aljanna haka shugaban kwarai ya kamata ya zama hasan al-basri ya dada ce masa shine shugaban da yake tsayawa a cikin mutanensa yasma kalam Allah wa yusmi'uhum zai ji mai Allah ya ce masa kuma zai ce wa mabiya jama'a Allah ya ce in muku kaza kar in muku kaza Shi ne wanda yake duba mai Allah yake nufi Ya ce jama'a ga abin da Allah yake nufi shi zan yi muku Ya ce ya kai amirul mu'minina ya Umar ibn Abdulaziz? kar ka zama kamar irin mutumin da aka mallaka masa bawa aka ba shi kudin bawa aka ba shi iyalin bawa ya zo ya kama zalunci ya cinye kudin maraya ya cinye kudin bawan ya zalunce shi ya ce kar ka zama irin wannan shugaba wanda kullum abin da yake gabansa aljihunsa me zai tara me ya tanada malam ka ga mutum yana shugabanci ya tanadi kudin da bai tanadi kwanakin da zai cinye su ba yanzu abin da ka sata abin da ka handama abin da ka ɗiba ka wawura shin kun yi alkawari ne da mala'ikan mutuwa sai ka gama cinye wannan kuɗin ya ɗauki ranka kun yi alkawari ne da ciwon siga da ciwon zuciya da hawan jini da ciwon kafa da ciwon hanta da ciwon kaza kun yi alkawari ba za su kama ka su kashe ka ba kafin ka gama cinye wannan kuɗin kun yi alkawari ne wani irin tunani ne malam kan wata da mabiyanka ka kosar da kanka koshin har ya yawa koshin da baka da amfani da shi wani irin tunani ne wannan wani yaro yake gaya yana karatu a ingila ya ce malam ina karatu a ingila kuma ina dan kasuwanci ya ce wallahi akwai wata unguwa wallahi malam gaba ɗaya majoritin gidajen tun yan najeriya ne tsohon sanata tsohon wane ne tsohon gwamna tsohon shugaban kasa tsohon kaza can ake gadarar sayan gidaje da dalolin kuɗi na bala'i ya ce malam abin nake so na gaya maka wallahi the most unfortunate part of it shine daga cikinsu akwai wanda yau ya shekara goma bai taba zuwa gidan ba amma gidan yana rufe da fulawa masu ba da fulawa masu gadi ana zuwa ana kawo bil din wuta saboda wutar da ake kunna a gidan ba matarsa ba ubansa ba ɗansa ba shi amma gidansa ne ina gadara ni ɗan najeriya ne na mulke ku na sai gida a ingila so what so what in ka gida gidan ingila so what in ka gida gidan america so what ka ce kai dan najeriya ne na yi wa al'umma ta kaza ka yi alfahari ka daki kirji na musu kaza na musu hanya na musu university na musu makaranta na musu gidan marayu na musu gidan kaza na bude sana'o'i na ɗauke su aiki na inganta kasuwanci na inganta noma wannan ne za mu yi alfahari da kai ba wai kaje ka tara kudade a bankunan kasashen waje da in ka mutu ma ba za a iya fada kudin ba ko kana raye ma ba ka iya cire kudin sai dai na kashewa ce to wannan shugaba wajibi ne ya zama mai wannan sifa malamai sun yi bayani a gurguje daga cikin abubuwan da suke wajibi ne a kula da shi shine duk shugaba na kwarai wanda Allah ya bashi mulki muna wannan wa'azin ne saboda waɗanda suka ci kudera yanzu za su yi nan shekara hudu da ku muke ku gyara mu samu canji bala'i ya ishe mu talauci ya yawa jobless sun yi yawa masu zaman banza ba aiki rashin tsaro ya yi yawa bukata mutane suna cikin yunwa ga gonaki amma suna yunwa ga ruwa da tekuna da koguna da kududdufai amma muna cikin yunwa noman kifi kadai muka ce za mu yi anan arewa da ruwan da muke da shi wallahi zai iya rike mu gaba daya ku je ku tambayi mutanen bangladesh da me suke rayuwa ku tambayi mutanen ƙasa kaza da me suke rayuwa akwai ƙasashen da mafi rinjayen abin da suke samu da gwamnatin su noman kifi ne ga ruwa a banza sai dai ta ambaliya yana kashe mu amma ba tunani ya za mu ci moriyar wannan ruwan in gaya muku wani abu guda bincike ya nuna a yau a duniya cikin business da ake yi na motsi da hannu ba business ɗin da yake kawo kuɗi ka ta nuna lokaci sai na gaji na tsaya kai sharrin ka kenan sai an ɗau zafi sai ka tsaye da mutane har da wani lamba goma sa da ƙarfi wai me na ce ma ya wargaza abun gaba ɗaya wallahi yanzu kai professor abdulgani rashid wannan kulle-kullen ka ne kai ka turo shi saboda ya san da ya zo zai tsaye da ni zan sauke shi almuhim abin da ya dame ni shine shugaba na kwarai ya kamata ya zama mai tunani na tattalin arziki ba sai aikin albashi ba akwai sana'o'i da zaka kirga kai yanzu har yanzu ba ni da ku duk wanda zai aurar da yasa yana gadara wai sai ya tafi duban yana neman gado ba mu da katakon da za mu yi ne a najeriya wai ga wai gado wai da za a wai wai wai a yarinya budurwa sai an je china a siyo gado wata hajiya ta kira ni malam zan tafi dubai na ce me zaki ta ce a gado zan je in wa yarinya na ce yanzu hajiya duk katakon da muke da shi a najeriya bai isa ba ta ce na dubai malam ya fi na ce na nawa zaki siya ta ce miliyan ashirin da biyar ne kawai na ce wuuu miliyan ashirin da biyar gado ta ce a ah, ai wancan na miliyan kaza wancan na miliyan kaza malam haka muke dauka kuma wallahi tallahi malam ba mamaki katakon da za a yi amfani da shi muna da shi a taraba wallahi karkai mamaki kuma wallahi malam ba mamakin injunan da za a yi gadon duk muna da su a kano amma ina tunanin yanzu duk jihar nan wani mutum wai zai sai gado da zai aure yasa wai sai ya je kano duk filaye duk daji duk kudi ku bude masaniya kamfanoni kofa fa yanzu kofa da zamu rufe wai wai in dai mutum zai gina gida ƙwararre wallahi ba zai sai kofa a kewayen nan ba sai ya tafi wani wuri ga karfe kuma ana ta sa ga samari matasa da ƙwaƙwalwa da basira ba wani mashin ɗin da za a kawo ba za su iya sarrafa shi ba roba roba kuma roba ba ma iya yin roba da za mu sha ruwa roba da za mu yi amfani da shi babu komai babu sai mun fita komai babu babu babu muna buƙatar shugabannin da za su kashe mana kuɗi su sama mana kamfanoni na kwarai da ƙarshe ya koyan uwana da na so na faɗi hakkin su shugabannin a kanku me ya kamata ku yi to amma ba lokaci yanzu ƙarisa dangane da abin da ya shafi hakkokin malamai a kan mabiyansu da shugabanninsu me yasa muka wannan magana wato an zo wani lokacin da ana ƙoƙarin a zubar da mutuncin masu mutunci kamar masu ilimi a cikin al'umma wanda su ne suke umarni da a yi a ji su kai tsaye kuma su ce kar a yi a ji su kai tsaye sau da yawa ya kalamura suka rikice sai dai a kira malamai mitin a ce ku gaya mutanenku ku su kiyaye kar ai kaza kar ai kaza alkur'ani a cike yake da bayanin muhimmancin masu ilimi a cikin al'umma kuma ba yanda za a yi a rayuwa mai daɗi in babu malaman addini a cikin al'umma aya sama da ɗari takwas da hamsin da wani abu gaba ɗaya a cikin ƙur'ani ɗari takwas da hamsin da wani abu wallahi tana magana ne akan masu ilimi da muhimmancin ilimi annabi ya faɗa ce a duniya mal'una mal'unun mafiha, illa illa zikrallah wa ma walahu malaman tafsiri suka fassara malaman hadisi suka ce ai ta'atullah wa aliman wa muta'alliman duniyar fa tsinanniya ce abinda da ke cikin ta ma tsinanne ne in ban da ambaton Allah da abun da Allah yake so sai malami sai mai neman ilimi haka annabi ya specifying waɗannan su ne 'yan hannun daman Allah su ne masu matsayi hadisin imamu tirmizi da mala'iku da halittun sama gabaki ɗaya da na ƙasa gaba ɗaya wallahi hatta tururuwa hatta cinnaka hatta kifi hatta kiyashi hatta bishiya hatta tsinke hatta zare hatta kwaɗo, hatta maciji hatta hatta hatta hatta kome da ka sani yana yi wa malami addu'a akwai wata sana'a da ta fi malanta lai salluna ala muallimin nasal kaira. annabi ce wallahi suna addu'a ga wanda yake koya mutane alheri dan ka zage malami ko ka ci mutuncin malami ko da sunan siyasa ko da sunan neman duniya ko da sunan wulakanta shi saboda bai da abin kashewa ko dan bai da kaza ka sani kama kara saboda komai hatta dabbobin gidanka suna masa addu'a suna roƙon masa Allah la yusalluna ala muallimin nas alkhair malamai su ne magadan annabawa haka annabi ya faɗa kuma wannan hadisin baya canjawa al ulama warasatul anbiya fa innal anbiya لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر annabi ce malamai su ne maza da annabawa ku sani annabawa ba su bar dinari ko azurfa ko kuɗi ba ba kadarori ba motoci ba gidaje ba ba amma me suka bari ilimi sun bar karatu duk malami in ya mutu to ya shuka alheri duk wanda ya riko da abin da malami ya zo da shi ya yi riko da babban rabo kai kokari ka shiga cikinsu akwai da awar da take yawo ai yanzu ba mutanen kirki ai wannan ba malaman kirki bane ai malaman da ne ai kaza kaza ai yanzu ai mai tsoron Allah ai mutanen nan kai dai ka rabu da su kawai aljihun su ne a gaban su kaza kaza kaza ai kaza babu babu to Allah ya yi alkawari ba zai taɓa barin ƙasa ta rayu ba mutanen kirki ba in a ku babu idan a garin ku babu in a kaza din ku babu to ba za ka kore ka ce babu ba don wani ya yi ba daidai ba yana nuna kowa mutumin banza ba ne ba to wannan in ka faɗi haka yana nuna cewa ka ce Allah ya bar mutane kenan akan bata kuma Allah ya alkawari takaffala Allah bi hibdi hadha din fi kulli zamanin wa makanin wa awanin a kowane zamani a kowane lokaci a kowane wuri suwaye masu kiyayewa addini su ne hamalatu shari'a wanda suke dauke da shari'a hamalatul ilmi wanda suke dauke da ilimi ko kana son su ko baka son su ko ka yadda da su ko baka yadda da su ba su Allah ya ba wa Qur'ani su Allah ya ba sani su Allah ya ba wa tsoron sa su suke cewa mutane ko bari da haka magana cewa wai wani ya ce wai ba mutanen kirki duk mutanen banza ne so yake yi a ci mutunci masu mutunci misali yanzu yau fa za ka ga ɗan siyasa misali ɗaya nake so in buga a wannan bangaren zai iya kiran kowane malami ne ya zage shi ya ci mutuncinsa kuma daga baya zo ya ce yana neman taimakon shi wani ma ya ce a mai ta'addanci yara ƙaramin yaro bai kai ya kawo ba mai karamin sha'ani ko an gosu ba a san shi ba wallahi yana iya kiran malamin addini ya zaga malamin nan yana da masallaci yana da wajen mutum dubu barkace suna sallah a bayansa duk juma'a malamin nan yana da yaya malamin nan yana ya haife ka malamin nan ya kaza a ilimi ya fi ka ya fi ubanka ya fi kakanka ya fi kaza ɗinka amma za ka iya buɗe baki ka zage saboda rashin tarbiyya irin ta ɗan najeriya yanzu kun taɓa ganin wani kirista ya fito ya kira sunan wani cocinsa ya zage shi ai wannan fastonsa ya zaga kun taɓa gani ya ɗauko hotonsa ya zage shi amma mu yanzu duk inda malami ya kai da matsayi wala wani zai iya ɗauka ya bidiyo ya ɗauko hotonsa yana magana ce ƙarya kake yi da wannan kuke son kuma ku samu shugabannin kwarai sai kuma ka zo kana kuka ka ce wai an baka shugaba a zalimi ai da saura ma wallahi da saura to wanda yake gaya maka Allah ba biyansa kake ba akwai malamin da kuka ɗauki nauyi kuna bashi albashi akwai malamin da kuka ɗauki nauyin kudin makarantar 'ya'yansa akwai malamin da kuka ɗauki nauyin mota da zai hau amma ku je ku duba coci wani fasto na musuluntar da shi wata shekara ya zo wajen mu akan Usman bin Affan yana ja sosai ya zo musulunta wallahi malam sai muka ji kunya bayan ya man musuluntar da shi muna gama ce so malam what next what next nace to ka musulunta oga sai ce ah what next me za a yi kenan ma nan gaba sai nace to za mu duba mu gaya za a yi na sai na ce ba ka da gida ne ya ce gida ya ce ai ni inda nake coci na ta kama min gida mai tsada sama da ƙasa motar da nake hawa ta miliyan kaza coci na ne take ta saya min kuɗin makaranta na coci na take biya min makaranta aka ce na zaɓa wanda nake son kai yana coci na take biya min abincin da nake ci a wata gaba ɗaya bil nake coci take biya min yanzu na gane ba daidai suke ba na dawo cikin ku na ce to ka gani nan ni ma liman ne amma wallahi ba da wani abin da ka faɗa gaskiya ba wani ɓoye-ɓoye ya yi shiru yanzu haka na tuno mutumin na malam kuma wallahi da gaskiya musulunta Allah ya taimake ni na tuno wani gida a Kaduna da ake da shi na kula da irin waɗannan na buga wannan wawaya na ce da Allah ku rufa mana asiri na san kuna da inda kuke ɗaukan wanda suka musulunta a ba su sana'a wata uku a ba su aiki a ba su kaza wannan fa ita ce al'ummar da ake rayuwa tafiya malami zai yi je wani guri wallahi ya dawo cefanen naira ɗari biyu ba ɗalibin da zai kai masa gida wallahi ba su kai ba sun iya ne Allahu akbar wallahi malam yunwa wasu take kashe su kuma duk wanda ka zo ka zage shi wani malami ne kwanta ciwo ciwo ciwo har ga asibiti ciwo wani ya ce jama'a lamarin malam ɗin nan ba wai cuta ce ta Allah da annabi aka ce akwai cutar da ba ta Allah da annabi ba Ya ce ni fa ina ganin kamar akwai yunwa a lamarinsa? wallahi malam an ko malamin nan a gado za a kai shi asibiti ana tafiya kwatsam sai aka zo aka wuce ta wajen wani mai shayi yana toya kwai da biredi haka wallahi wannan wani ɗan wake gama a gaban sa kai? kawai sai ga malamin nan fa a rangaranga fa za a kai shi fa asibiti sai ga malamin yana haka yana aka kamar ya yana nunawa yana haka sai wani ya ce direba kai tsaya tsaya malam me za a yi ruwa za ka sha ko me sai ya haka ya haka a ce ya hango gurin mai shayi ne da biredi sai wani ya ce jama'a da Allah dan dakata aka tsaya aka tsayar sai aka je aka dauko biredi wani ya ce ku kawo masa maltina da madara gwangwani guda aka ce za ka sha sai ya haka <laughs> ya kada kai wallahi malam aka ba wa malamin nan biredi irin manyan nan tun da a lokacin biredin naira ɗari biyu babba ne aka ba shi ya ce a matse masa shi aka <laughs> matse shi aka ɗauko da aka sa masa da madara aka zaunar da malam aka kwaɗa masa ya fara taunawa yana sha yana sha yana sha wallahi malamin nan yana kishin gida sai ya ce ku zaunar da ni <laughs> sai ya zauna ba sai ya fara gumi ba gumi sai ce ina za ku kai ni suka ce asibiti ya ce ni ma ba abin da yake damu na <laughs> kaga za su kashe limaminsu da yunwa saboda shi ko mutum ne mai tsantsani ba zuwa tambaya bai da abin da zai ci bai da abin da zai sha bai da kaza wannan fa ne rayuwar da wasu daga cikin malamai a ƙasar nan suke yi wai sai wani ya zo ya samu wani malami wai ya je ya duddura mai ashar ya zage shi ai wani ya kira shi ya ba shi ɗari biyu wani ya kira shi ya ba shi dubu hamsin ku lura da ɗan najeriya yanzu dukan ku gaba ɗaya halal ne ɗan siyasa ya ɗauko kuɗi ya baka na taimako ya baka dubu ɗari biyar ya baka dubu ɗari biyu shi ka yana ne, yana kewatawa kai ba laifi amma malaminka shi da yake dutse ne itace ne in aka ɗauki dubu ɗari biyu aka ba shi, ya je siyo masara ya siyo abincin da zai ce kawai ciyar da iyalinsa bai ce komai ba ba zuwa ya iko ba ba zuwa ya karya ba ba zuwa ya zubar da mutunci ba ba zuwa ya canja ma'ana ba zuwa ya kaza ba ka rinka sa kenan to kai wa ya halatta maka wancan shi kuma ya haranta masa ba ina goyon bayan kwaɗayi ba ne ba ina goyon bayan wulakanta kai ba ne ina so na koya wa yaran mu tarbiyya ne me yasa kuka yi wutar da malaman ku tunda ba ku so wani ya ba su karba me yasa kuka ba su cikin matsi da talauci tunda idan wani ya ba su za ku zage su to ku zaɓi gabanin da za su kula da su yanzu sai ka ce wanda aka zaɓa ya wuce kaza wane wane malamai nawa suka yi masa hidima a lokacin da yake neman kujerarsa amma ka tambaya yanzu da ya gama ya sauka malamai nawa ya azurta nawa ya yi wa talauci waye bai da gida aka yi masa hanya akwai abin da gwamnati za ta iya ma a mutunce duk ɗan najeriya he is entitled a bashi kwangila ya je ya yi sai aka ba wa malami kwangila ya je gina makaranta ko ya gina islamiyya ko ya gina wani masallaci ya ci riban naira miliyan hamsin a kai haram ya ci ba zan yi cewa to tunda ba a so su wulakanta a tuzarta me yasa ba za a ba su na halal din ba sai dai a kyale su sai an zo zabe a bi su a gidansu dubu hamsin dubu ɗari biyu a haɗa su faɗa da mabiya ko ku zage su su ma mabiyansu su zage su ko ku ce yan kwaɗayi ne ba su sa Allah ba Allah a cikin sha'anin su kuma ku ce ba Allah a cikin sha'anin ku da yawa daga cikin mutane akwai wanda suka barar da imanin su akan wannan kuma ku gane wani abu guda da nake so zan rufe muku da shi kun ga siyasan nan dole sai malamai sun tsare darajarsu da mutuncinsu kada wani malami ya sayar da mutuncinsa da addininsa aka harkar siyasa ka tsare darajarka ka tsare kimarka ka sani malami lokacin da kawo mumbari ka tsaya waɗanda suke sallah a ƙarƙashinka akwai ɗan jam'iyyar kaza ɗan jam'iyyar kaza ɗan jam'iyyar kaza ɗan jam'iyyar kaza kai fa kayuka da yawa ne a ƙarƙashinka kuskure ne babba ka manta da waɗannan al'ummar da suke ƙarƙashinka ka je ka ɗauki wani ra'ayi ka zo kuma ka farzawa ka farlantawa mutane a kujerar Allah a mumbarin Allah ka yi amfani da wannan dama ka ce mutane sai sun yi kaza alhali mabiyan nan naka kuma akwai suna da masu bambancin ra'ayi kuma dukkan jam'iyyun nan gaba ɗaya babu ta gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda ta ka ja hadisi ka ce dole sai ya bi ta to kaga yana da cikin kurakuran da wasu suke yi sai su zo su bayyana ra'ayinsu su faɗa su ta faɗa da mabiya to su kuma mabiyan da babu tarbiyya sai su ta zagi sai su ta cin mutunci kowa ya yi gaba an gama an samu gwamnati an dawo an haɗa kai ana ci amma wani ya kama gaba da malamin sa wani ai na daina sallar juma'a masallacin wani saboda mai ai na je na goyon bayan wani banzan bazara karan kada miya sai ka daina zuwa sallah waye to kai ka to ai to kaga wannan tarbiyar ya kamata mu yi kokari mu gyara kuma ku lura da wannan jam'iyyun siyasan mace ce mai ciki Allah kaɗai ya bar wa kansa wanne ne zai nasara yanzu daidai ne duka malaman ku gaba ɗaya su haɗu su haɗa kai su je su ce suna bayan wane. in wanan da suka goye baya ya je faɗi yaya haka za a gama shekarun nan ana yakar addinin su da da'awar su ai akwai wakilci in wane ya tsaya a wuri kaza tunda harka ce dai ta duniya za su kare mana duniyarmu da addinin mu ko sai wani malami sai ya je ya tsaya a can yana wakiltar mu ne duk wani wanda ya ga wani malami a wani bangare ku yi musu adalci sai ku ce wane wakilin mu ne a wuri kaza idan gwamnatin wane ta ci in wane bata ci ba to alhamdulillah mun san dai addini bai zai wulakanta ba yaya in muka haɗe gaba ɗaya aka tattare aka je wajen wane kuma sai ya faɗi duk an faɗi malami ya faɗi da'awa ta faɗi addini ya faɗi a'a malamai suna wani tunanin da ba lallai ku kuna yi ba wani yana zuwa ne don ya tsare mutuncin addinin kada alƙalli kada a shi a cikin layin abokanan gaba ai ta faɗa da kai ai ta faɗa da addinin ka amma abin da aka yi tozartar da kai wulakantar da kai da cin mutunci yanzu idan malami yana alaƙa da gwamnan jihar ku ko yana alaƙa da shugaban ƙasar ku zai iya kiransa a waya ce ranka daidai abu kaza da ake yi kar a yi ba daidai ba ne zai ce malam na gode kuma wallahi zai aikata wallahi mu dinnan da kuke ganin yan ƙanana ba kai mun kawo ba wallahi akwai mutanen da akwai mutanen da suna da matsayi da kujeru za a yi wani abu a ƙasa in ka kira su a waya sai ce malam mun gode ba mu san haka bane kuma zai aikata a ɓoye silently to yaya in kana gaba da shi kana faɗa da shi ka isa ka kira shi ba za ka kira shi ba da haka don Allah ku kyautata wa malaman ku zato ku daina ɗaukan ɗabi'ar cin mutuncin shugabanninku da jagororinku in kuka zagi malaman ku to wa za ku yaba in kuka ci mutuncin malaman kuwa za ku yi ba in dan siyasa ya zagi malami yanzu kai mabiyinsa sai ka zage shi ka tsine masa kaddara ya yi kuskure kaddara ya yi laifi kowa ba yana yin kuskure a yafe masa shi ba za ka yafe masa ba shi ba za ka rangwanta masa ba da ƙarshe akwai waɗanda suke kuma zargin cewa wai duk mai malaman addini wai za su sa baki wai a cikin harkar siyasa wai ba za ce a yi kaza a yi kaza ba wannan ƙoƙari ne na ibadu ahlil khairi an siyadati wa siyasa koran mutanen kirki a cikin harkar siyasa idan malamai ba su ba da shawara ba idan malamai ba su yi fada ba idan malamai ba su ce kar a yi ba in malamai ba su zamanto suna da ruwa da tsaki ba so kuke a bar mutanen banza su zama shugabannin mutane ba kwa so su sa baki kuke bin su masallatan su kuna ce musu kuna neman taimakon su wannan ba daidai bane jahilci ne malamai da yawa a musulunci sun yi rubutu akan siyasa da shugabanci amma sun tsare mutuncinsu abin zargi ga malami ne wulakanta kansa ya tozartar da kanshi amma ba a isa a hana mutanen kirki magana a ci shugabanci ba shugabanci yana da alaka da rayuwarmu yanzu malami komai zai magana a kan tsarki a kan haila a kan kasuwa a kan gona a kan kaza a kan kaza amma an zo magana shugabanci kai ya sa baki sai dai wani arnin shi zai magana ana can ana bawa wa kiristoci command a coci cocinsu ana cewa ku yi kaza kuma suna bi ku kuma kuna koran malaman ku wai ba su da sai wai ba su da magana mutum yana jin tsoron ya magana sai wani karami ya zo zazzage shi ya wulakanta shi an raba kan malaman an watsa su an maida su kaca kaca kaca kaca alhali malaman da ba haka suka yi ba ga misalin littattafai gaba ɗayan su akan siyasa ne da su zan rufe ku je ku yi bincike don ku sani cewa musulunci yana da magana akan harkar siyasa da shugabanci in dai siyasa shugabanci ne to malaman addini dole su ba da shawara malaman addini dole su faɗi mai Allah ya ce dole su tsawatar akan azalimin shugaba dole su faɗakar akan mai adalci dole su faɗi mutanen kirki dole su faɗi mutanen banza ba wanda ya isa ya ce malamin addini ba zai magana ba wannan yahudanci ne ya ce ake so a kori mutanen kirki kuma a hana mu mu tattalo kannanmu da 'ya'ya 'ya'yanmu mu cusa su a ciki su zo su ba da gudunmowa so ake duk an kori mutanen kirki sai a bar mutanen banza su za su yi akwai littafin al'akamun sultaniya a kan shugabanci ne imamul al-mawardi a suluku fi siyasatil muluk imam al a kan shugabanci ne tasirin nazari wa ta'jilil zafri imamul al-mawardi shugabanci ne shekararsa ɗari 450 da hamsin da mutuwa yau duba shekara nawa al'akamun ahkamu sultaniya abiya al-farra shekara ta ɗari da da hamsin takwas. ya rasu ghiyasul umam imam aljuwaini shekara ta 478 ya rasu a siyasa a shari'a fi islahin ra'i wa ra'iyya islam ibn taimiyya shekara ta 728 ya rasu ibn taimiyya ya yi magana a kan siyasa alhisba hisba hisba umarni da kyakkyawa hani da mummuna ibn taimiyya yana da littafi akan ainihin wato alhisba a turuk al ya fi siyasati shar'iyya ibn al-qayyim almajirinsa shi ma ya magana kan siyasa da shugabanci shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya idan ka zo tahrirul akam fi tadrib ahli islam na ibn jama'a shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku ya rasu ya yi magana kan shugabanci tahzibu riyasa wa tartibu siyasa na imamu alƙal'aji ko alƙal'i shekara ta ɗari shida da talatin ya rasu ya yi magana akan siyasa da shugabanci bada'i'u silk fi tiba'il mulk na abi abdullahi al-azraq shekara ta 896 akan siyasa ashuham al-lami'a fi siyasati annafi'a kaji as-siyasa annafi'a siyasa mai amfani abil qasim ibn ridwan al-maliki ba al-maliki ba shekara ta 783 duka waɗannan littattafai ne malam duk akan siyasa aka yi kawai sai wani ya zo mana yahudanci ya ce wai malamai ba za su yi magana ba to ku goyi bayan su ku ci mutuncin masu mutunci nan gaban aka sa muku wani zindiki yana rushe muku masallatai ba wani malamin da zai zo ya magana da haka ku taimaki malaman ku kar ku bari zamani ya sa ku yaƙe su ku ci mutuncin su in sun yi kuskure ku yafe musu ku musu addu'a Allah ya shiryar da su ba ɗan kirki da ubansa zai samu matsala bai zai masa addu'a Allah shirye shi ba da haka wannan maguzancin mu guje shi mu nesance shi wani karan insha Allah in zo zan karisa abinda na faɗa na daidai Allah ya bani lada wanda ne kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mun afuwa Allah ya albarka a wannan jami'a Allah muku albarka gabaki ɗaya Allah sa mu dace kai kuma ɗan siyasa ka ƙi ka zo sai dai ka turo takarda Allah ya bada lada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa